أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما هنا الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث السابع عشر حديث نقوم شاب عن أبي يعلى Shaddad bin Aus radiyallahu an. An karɓo daga Abi Ya'ala shine Shaddad bin Aus radiyallahu an. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Lallai Allah ta'ala ya rubuta kyautatawa a bisa dukkan komai. Na'am. Fa idza qataltum fa ahsinu qitla eh, wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Ko saboda haka lallai Allah ya rubuta kyautatawa a bisa dukkan kuma komai yana zuwa kyautata mai shi mutum ne dabba ne kai koma mai ne yana buƙatar kyautatawa an gane yanzu. yana daga cikin kyautatawa wato Allah subhanahu wata'ala ya ce wato a kyautata magana ga mutane in za ka yi magana da ɗan uwanka musulmi wa qulu lin nasi husna ku gaya wa mutane magana mai daɗi sannan yana daga cikin kyautatawa wato taimakon mutane idan mutane sun shiga cikin tsanani suna buƙatar taimako a taimaka musu misali an gane wani ku da su daga akwai nau'in kyautatawa da yawa to sai manzo Allah ya kawo wani misali a nan wajen cewa fa idza qataltum fa asinu fitna idan za ku yi kisa to ku kyautata wannan kisa din in za ku yi kisa za ku kashe mutum an gane ko an yanke mai hukuncin kisa in ma saboda yayi zina ko saboda ya kashe wani to a kyautata wannan kisa ko saboda ya yi ridda a fahimci wannan to saboda haka idan kuma misali ya zamanto wato hukuncin kisa ya hau kan shi ya kyautata ya fi kyautata wani an ce a kyautata misali yanzu wanda ya yi zina ana so a jefe shi ya za a kyautata mishi kaga idan an bi ka'ida yadda shari'a ta ce wajen tsayan mai da hukuncin Allah an kira ta shi an gane wannan yawa to kaga mace malaman fiqh sun ce saboda kyautata wannan sai in za a tsaye maka da haji wato a samu yashi in bulala za a mata a samu yashi a wajen a zuba ina zuba yashi a samu kwano haka mun babu sai a zaunar da ita kan shi a zuba ruwa a wajen a zuba ruwa a yashin a jiƙa shi saboda in an mata hukunci ko ta ji zafi ya sanya ta yi fitsari ko abin da ya kamata wannan ba wanda zai gani an bai wannan ko kaga duk wannan yana daga cikin kyautatawa sannan ba a daure mata tufafi ta inda in ana mata bulala wani sashen shi da ba zai bayyana ba ila hijabinta ya daga ko abin da ya kamata duk abin zai sanya al'aurar zai bayyana to duk a kiyaye irin wani abubuwa din an gane wannan ku zo da haka وإذا ذبحتم فآتوا الذبح idan za ku yi yanka to ku ta wannan yanka din a yi yankan nan da kyau kamar yadda shari'a ya tsara sannan kuma hidda a duk shafarata Ta yanku ya wasa wukan shi inda yanka ya wasa shi sosai wani ya da bi haka ya hutar da abin yankawan shi a ga daga cikin kyautatawa a wasa wuka ya yi wasu a hutar da abin da za a yanka an gano wani ku yana daga cikin nau'i na kyautatawa ga shi dabba sannan a fuskantar da shi tsibila in za a yanka shi yana daga cikin nau'i sannan kuma wato kada misalin daga yanka shi kawai bai gama mutuwa ba a wurga cikin ruwa ruwan zafi yadda ake a kasuwanni ana yankawa za a wurga ruwa alhali ga shi da sauran ran shi wannan kuskure ne wajen yanka babu kyau an gane ku Musulmi. muslim wannan hadisin cewa Allah ya ce a kyautata ma ko dabba ne misali kada a bar dabba da yunwa ta inda za a hana shi abinci a hana shi ruwa har ya zama to dabban ya da ko dabban ya mutu kada a yi haka an gani, wata mata ta shiga wuta saboda mage da ta daure ta hana magen abinci ta hana magen ruwa ta hana magen fita ta nemi abinci har magen ta mutu sai ta shiga wuta saboda wannan dalili kuna da wannan ko to kun ga anan wajen a wannan kyautatawa ya zan wajibi to da an ce a in za a kashe a kyautata kika idan aka samu wani kafin? sai ya zo ya kashe musulmi kisa na wulaƙanci ya zo ya kashe musulmi ya cire mishi hanci ya cire mai yatsa ya cire mai kunne ya mai kisa dai na wulaƙanci to wani mataki za mu bi wannan hadisi zai mana aiki a nan cewa fa za ka tantu fa hazinu kitla ha shi a wajen na ganin akwai wani kauli in ba na manta ba na Imam Ahmad Imam Ahmad na ganin cewa hadisin na aiki shi ya yi kisan wulaƙanci shi kada kashe shi kisan wulaƙanci sai a mai kisa kawai irin kisa wanda shari'a ta tsara kawai cewa kaza amma imam malik ya ce la za a duba irin nau'in kisan da yi sai a mai irin wannan kisa din in kisan wulatanci ya shi ma ka za a mai matsar wannan abin bai sa a mashari'a misali yanzu da zai kashe mutum sai mai musula ya cire mai gaɓoɓi ya mai da kisan wulatanci ya tsire shi ido to shi ma an kama shi haka za a mai shi ne man malik ya kawo ayan nan fa mani ta da alaikum fa ta zo alaikum mutum ma ta da alaikum duk wanda ya muku ta'addanci ku yi muku ta'addanci da misalin yadda ya muku ta'addanci nan, ana kiran wannan mushakala shi ta'addanci ne kai naka naka ramuwa ne ba a kiran abin da kai ta'addanci saboda kai daidai da abin da ya ma ne a gane waje za ku sayi ajin sai a tumisla wato sakamakon mummuna abu mummuna abu misali sai Allah ya kira naka sayi a alhali hasana ne Allah ya kira shi ta'addanci saboda yayi kama da nashi amma kai naka kai ne babu ramuwa ba laifi bane ina na wannan ko sai imamu amur ya kawo misalin wata mata musulma da wani bayan hudu ya kama ta wani abu ya haɗa sai bayan hudu ya samu duwatsu guda biyu manya ya samu kanta ya buga sai kan ya tarwatsu wato matan kan shi kan ya tarwatsu ya ta kafin matan ta mutu an zo an ganta cikin wani irin hali shine zai manzo da ya ganta zai ce man sana'a biki a man sana'a biki haka za ko man Allah take haka za waye aikata wannan gare ki fulanu ita haka fulanu fulanu aka ambaci wani bayahudi sun ce ita da ita haka sai kamo wannan bayahudan da aka kamo wannan bayahudan da aka tambaye shi ka bakar cewa shi yake shi ne sai annabi ya sa aka kawo duwatsu guda biyu shi ma ba sai aka rai wannan sai imam malik ya kawo misali da wannan cewa irin yadda mutum ya kashe wani shi ma haka za a kashe shi an gano wannan kaga an kyautata ke wannan shi ne kyautata a wannan bayan rawahu muslim muslim ya rawaito amma imam malik ya ya istisna'i ya ce mutumin da ya zo ya yi luwaɗi da wani ya mutu to shi shi ma luwaɗi za a yi da shi an gani? ya kama wanda ƙarfin ya yi luwaɗi da shi har ya kashe wannan mutum shin yaya za a yi da shi za a yi luwaɗi da shi ne ko yaya ya ce la luwaɗi kai tsaye musulunci ya haramta luwaɗi kai tsaye baya halatta in wani ya kashe wanda luwaɗi ya kashe shi da luwaɗi sai dai wato a kashe shi a kashe lahira ba ta hanyar luwaɗi ba ko ya yi rafin ɗin wata da ƙarfin ya yi rafin har ta mutu to shi ma ba za a ce shi ma ba za a kama shi a yi rafin ɗin shi ba kun gano wani ko? Zuwa ka wannan bai daga cikin kyautatawa na wani muslim muslim ya ruwaito بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون مسلما بما وقع فيه من الكبائر للي مذهب أهل السنة والجماعة للي بس كابرة مسلمين saboda abin da ya fada ciki na manyan zunubai wanda bai kai shirka ba duk wani babban zunubi duk girman shi in bai kai shirka ba ahalus sunna wal jama'a ba sa kafirta mutum akan shi kun irin wannan ya kamata a ce a ringa maimaita shi a masallatai a ringa maimaita shi a makarantun islamiyya a ringa maimaita shi a fagen wa'azi a maimaita shi a kasuwa saboda matsala ne wanda hatta mu da muke da'awan sunna mun jahilce shi saboda na taɓa halartar wani masallaci masallacin ahlus sunna ana fure hudu ba din da ake din nan sai wani bawan Allah yana wa'azi akan wani mutum wanda ya kashe rayuka 99 mutum mutum ya ce na kashe rayuka 99 a nuna mun wanda ya fi ilimi daga cikin malamai in tambaye shi fatawa ya ka nuna mai wani bawan Allah mai yawan ibada ya je ya ce aka maka lawo na kashe rayuka 99 shi akwai duba a gare ni yake na rayuka nawa 99 ai ko ko dai ka kashe Allah ba zai karɓi tuban ka balle 99 wallahi Allah ba zai yafe maka ba sai wannan bawan Allah da ya ga an ce Allah ba zai yafe mai ba sai ya ɗeba tsammani daga rahaman Allah ku shi dan wuta ne tunda dan wuta ne kawai bari ya ci gaba da kisa din kawai sai ya hada da mallam an gane sai ya cika da malam malam ya zama na ɗari shi ne ake tambayan akar maka lawo ku shin wannan bawan Allah yaya ce wallahi tallahi ko da ya tuba ko sau nawa ne Allah ba zai amsa ba wallahi wajen kawo ayar ma zai ce wa man kasala muslima wala man qatala mu'mina muta'ammidan wa man qatala yace wa man kasala mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam wallahi kai kawo ayar yace gashi an ce duk wanda ya kashe mu'mini da gangan sakamakon jahannama khalidan fiha zai zama a cikin ta yau ko ya kawo ayan yadda ayan take ma bai ma rike bai ma rike ma yadda ayan take ma wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha duk wanda ya kashe mu'mini da gangan sakamakon jahannama to wannan khalidan fiha anan da ya yake da an ce zai dawama a cikin ta kaga wajen fassara sai ya fassara ba irin na salafu salih ba ya sarar suka fassara wannan khalidan fiha shi kawai sai ya duba kawai gundarin lugawa kuma a lugan ma ya kuskure saboda shi kalman alkulut ya kan ɗauki dawama kuma ya kan ɗauki daɗewa khalidan fiha wato zai daɗe a cikinta amma an ce khalidan fiha abadan ya zama to na har abada ya dawama an sa abadan ya zama na har abada amma an ce khalidan fiha to yana ɗaukan fassarori in ma ya zama to ya zai dawwama a ciki ko ya zama to zai daɗe a cikinta an gane to ayan ya faɗi haka to kuma sai gashi nan ya tabbata annabi ya gaya mana duk wani zunubi gaba ɗaya wanda ba shirka ba Allah subhanahu wata'ala yana gafar kashi ga wanda ya so kuma ijma'i na malaman sunna gaba ɗaya cewa duk zunubin da ba shirka ba mutum na ƙarƙashin mashi'a ta Allah in Allah ya so ya gafarta mai in yanzu kuma ya rushe ne ya rushe rahama to nan ba babban matsala ba ko da ya tuba Allah ba zai amsa ba in ba ko yana da rai da rai ya zo ya daga hannu yana ya Allah gafarta mu yace wallahi Allah ba zai gafarta na ai bai zana hadisin ba ai bai karanta hadisin daga baya an je bayan wannan yace to shi yana zuwa nuna mai wanda ya rike ilimi fa dulla ala rajulin alim ya ka nuna shi ga wani mutum mai zurfin ilimi ya san fikihu da kyau yace الرجل قتل تسعة وتسعين نفسا هل حل له من توبة؟ shi aka rubuta kaza mutum ya kasara bi a sanarsa mutumin da ya kashe bi a sanarsa ya kashe rai ya rai ɗari shi akwai tuba a gare shi kasala bi a sanarsa a gare shi akwai tuba an ce na'am wa man yahulu bayna huwa na tauba wane ne zai kange tsakanin shi da tuba ai duk zunubin da mutum ya yi ya tuba Allah zai gafarta mai qul ya ibadiyal na asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a inna huwal ghafurur rahim ko kuma ayan nan wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan summa tada ha duk ga ayoyi nan da yawa da suka nuni duk zunubin da mutum ya lau balaga zunubuka ananan sama sun malaki ka ni la tushrik da shay'a la ataytuka bi qurabiha maghfira to ga nusus nan sai wannan bawan Allah ya ce wallahi ko da ma ya tuba Allah bai amfana hadisi wannan hadisi wallahi ba zai ba shi ya faɗa ba wallahi ba zai faɗi wannan ba annabi zai ce mutum ya kizan kai sannan kaza kaza ba a irin wannan farko dai kaga shi ahlus sunna ne ba dan bid'a bane amma kuma bai san akidan shi ba da ya san akidan shi kuma ya san nusus yadda ake bayanin nusus da ba zai wannan fassara din ba an gane kaga ayan nan ya ayu allazina amanu kutiba alaykum alqisas fil qatl al-ghurr bil ghurr wal abd bil abd wal unsa bil unsa ها يا شباب فمن كفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه بإحسان an rubuta muku kisasi ga kasassunku alhurru bil hurr alhurru yuqtalu bil hurr wal abdu bil abd ana kashe bawa in ya kashe bawa wal unsa bil unsa ana kashe mace ta kashe mace Kamar ku fiye lahu min akhihi shay'un duk wanda aka mai afuwa game da dan uwan shi fati ba'u bil ma'ruf kaga sai Allah ya kira mai kisa dan uwa ga wanda aka kashe dan ya nuna ma har yanzu akwai dan farko shi na soyayya akwai dan alaka sai Allah ya dan ishara cewa a dan giran gobe duk wanda aka yaje mai wani abu game da dan uwansa fatti ba mai maru a bi shi bashi da maru sannan kuma wa adawu ilayhi na shi mai biya da kyautatawa kada sai Allah ya nuna har yanzu akwai alaka duk da wannan sabon Allah da ya kisa cewa dan uwanka ne ba ka ji bane da kisa din an gano wannan ko to malamai sun so nan bai halarta mutum ya dauki aya ya fassara shi yana daga cikin abin da ke kawo tafsir wato fassara abu da gundarin luga ba tare da neman shari'a da magabata ba kana ganin aya kawai ɗauki tafsiri ta zama menene mai sabai ka faɗa mai ai ka faɗa mai tabi tabi ka faɗa wannan zai taimaka ma ka ba kowane aya sa, kada ka yi fassara da san rai an gano wani hukun zuwa haka a duk wani kaba'ira wanda bai kai shirka ba Allah yana gabarta shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha na'am mislu qatl nafs to manyan zunubai ka kaba'ira da aka ce ana gafartawar bai kai shirka ba kisan kai bai kai shirka ba shan giya bai kai shirka ba zina bai kai shirka ba amma manyan manyan zunubai ne idan mutum ya yi to ana cire mai imanin shi a hankali a hankali yana yi ana zara imani ana yi ana zara kaso mai tsoka daga cikin imanin sa. idan mutum ya yi wasa zai iya rabuwa da imanin shi ta hanyar wani zaben Allah da kuma sata wa asalin malin ne da cin dukiyar maraya wa qasrul muhsanatil mu'minat da yin kazafi da matan da suka tsara kansu daga zina ko mu'minai zo ya kalle sun sha hijabi ga hijabi sun sa haka sa ga niqabi an sa Ya zo ya kalle ya ce musu matan banza ne duk wannan abu na binci ya musu kazafi wa akalin riba da cin riba ana hau zalika min al kaba'ir da wani wannan daga cikin manya-manyan zalubai na'am walakin yusimu waliyul amr alayhi uquba shugaba na ce wali al'amur a nan wajen shugaba zai tsayan mai da azaba in yi zina an kama shi shugaba zai tsayan mai da hukuncin zina in yi sata an kama shi shugaba zai tsayan mai da hukuncin sata haka nan dai amma ta kawo na zunub kisasin abin da ya aikata na zunubai za a mai kisasi ko haji ko ta'aziri wa alayhi tauba wal istighfar ko wajibi ne a gare shi ya tuba kuma ya nemi gafaran Allah subhanahu wata'ala wa amma ma kana min al-kaba'ir bisul al-istighatha amma abin da ya kasance na kaba'ira misalin istighatha bi ghairillah neman agaji da wani Allah du'a'il amwat kamar kiran matattu mutum ya kira shehi ya shehi ne ka bani haihuwa ya shehi da bani lafiya da sauran eh? domin ya yi bakin ciki mutum ya shiga cikin bakin ciki zai daga murya ya kira shehi ko ya kira walwali ko ya kira wani imam ko annabi ya annabi na shiga cikin tsanani bashi ya dabaibaye ni ko na shiga cikin tsanani na rashin lafiya na nemi magani ban samu ba ya imamu wani ko ya rasulullah ka taimake ni wannan shirku ne akbar shirka ne mafi girma mai fitar da mutum daga musulunci wannan haƙƙin Allah ne ya bawa wa in yamsaka Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu idan Allah ya shafe ka da cuta babu wanda zai iya yaye ma wannan cuta sai Allah to shi wanda zai kira annabi ko ya kira mala'ika ko ya kira waliyi yana ganin zai iya ainihin yayi mai wannan to wannan yayi shirkun akbar bukuri min al-zilla an gane wannan da mai gowa nazarul amwat da kuma alwashi da batacce ya waliyi wani idan ka bani haihuwa zan yanka rago da sunanka ya imam wani in ka sa na samu arziki zan yanka rago ko zan yanka sa ko zan yi azumi da sunanka ana kiran wannan alwashi an gane alwashi ba a yin shi ba kowa zai gawa idan mutum ya yi alwashi ga wani aljani ko mala'ika ko annabi ko wali to ya bauta ma wannan aljanin ko mala'ika ko wali kuma ya yi shirkun akbar a nan shi alwashi Allah ake wa wa ma an faktu min nafaqatin aw nazartu min nazarin fa inna Allah al'hu. Allah ya san da shi kun gane wannan ko idan mutum ya yi alwashi na biyayya ga Allah annabi ya ce ya rishi biyayya idan mutum ya yi alwashi na saban Allah annabi ya ce kada kada ya cika wannan alwashi sai ya kafara da rantsuwarsa an gane wannan zo da haka idan mutum ya yi irin wannan alwashi ga matacce ya yi shirkul akbar ko kuma da yanka dabba ga matacce cewa ya biya mai bukata fa hadhihi al-kaba'ir wa amsaluha kufrul akbar wannan kaba'ira da ire-iren ta kafirci ne babba yajibul bayan liman yattakaba ya zama to wajibi a ya zama wajibi ayi bayani ga wanda ya aikata irin wannan abu wa iqamatul hujja alai sannan a tsayar da hujja a gani kafin a kira mutum kafin a tsayar mai da hujja bayan kama ba da bayani kuɗi lakka wato idan ya tuwo bayan bayani a karɓi tubansa a yi masa bayani dalla dalla a kawo mai da su na kafirci to an ce akwai iqamatul hujja akwai wasu izalatu shubha zai matsala da da yi tambayoyi a kusan mai da shubha yana tambaya ana warware mai a gani to aka ce akwai abin da kira fahimul hujja shin hujjojin ya fahimce ya gamsu ɗaya bayanin aka mai gaskiya ne kun lura shin idan an ba mutum bayani bai fahimta ba kuma tsakanin shi da Allah bai fahimta ba ya ce wani ban gane ba duk bayanin da aka mutu to malamai da yawa sun ce wannan ba za a kafarta shi ba ko da mun kafarta shi yana da hujja a wajen Allah saboda bai gane ba saƙon bai shige shi ba saboda doron nasa alƙur'ani Kuma rasul min ba a بعد ta bayyana na gulguda. duk wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana a gare shi wanda ya fahimta shari'a ta bayyana wa yadda bi gaira biyar mu'mini sai ba hanya ba hanya mumini ba wallahi ma walla. za mu jibinta mai abin da ya jibinta wa nusulhi jahannam mu kona shi a wutar jahannama wa sa'ar masira to idan kawo mutum bayani bai gane ba eh tabbas aikin kafirci ne amma shi kafiri da suna da gane ba ba za kafirta shi ba saboda shirya ba ta bayyana gare shi ba sai sakamakon kamar suna sunu albani ke cewa a samu malami gogagge rafi da ilm wanda fagensa ne a wajen wannan ilimi ya kware shi zai wannan bayani ya zama to tabbas abu kafirci ne amma kai baka iya fitar da bayanin yadda za a gane kafirci ne, abin da ya aikata kafirci ne amma shi ba kafirci ne. to ba wanda ya yake bayani an gane wa amma wa amma samudu wa amma samudu فهديناهم فاستحبوا الأمى على الهدى أه؟ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين haka muke raba ayoyi tafsilan daki daki saboda hanyar masu laifi ya bayyana za mu yi bayani a daki daki sai an ma bayani daki daki saboda ya zan baka da wani hujja in an bayani a ce har zaka madfa'un shin kana da abin da za ka wannan bayani in ba ka da shi a tsaye mara hukunci kai tsaye in kana da shi ka yi bayani a nan in wani walau radduhu ila ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastabbidunahu min buta manya manyan malamai wanda suke istinbadi ba wai kananan malamai irin mu ba malamai wanda sun yi zurfi sun goge a wannan fanni to wani ha sun san shi ciki da waje ana tambaya suna warwarewa sai ya kai ka bango ke to kare kanka me rage ne wallahi aka maka ba abin da ya rage na haka musu amma ni gaskiya ba zan iya canza ra'ayi na ba wannan kafin ne to ya ce daga gamsu ba me yasa ba gamsu ba daidai haka nan da kawai ba gamsu ba ya gamsu wannan kufur ina ne <laughs> kufur akwai akwai kufur wani kufur kufur ina ne mutum ya san gaskiya ya kan gari kamar yadda fil'auna ya yi fir'auna annabi musa ya mai bayani ya kawo mai hujja ko ya gamsu annabi musa ya gaya mai a gaban shi ya ce laqad alimta ma anzala haula illa rabbu samawati wal ardi qahir kai kai fir'auna ka san babu wanda ya saukar da wa'annan ayoyi sai ubangiji ya saukar da kasai ka san da haka amma ka iya imani bai musu kuma wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum wato sun yi musulta amma ransu ya tabbatar da abu kan irin wannan kufurin juhud kenan ko kufurin dinar mutum ya san gaskiya amma ya kibi ko kuma wani baya son ma ya saurara don kada a gamsar da shi baya son ya saurara don kada a gamsar da shi daga an fara wa'azi kawai sai ya bar unguwan ya ce iya gudun ka iya ka kada a saurare su a gani wa'annan yan salafiyan sun iya bayani suka saurare su to kwata-kwata bai taɓa yadda ya saurari wani bayani ba saɓanin nashi bai sani ba kawai duk inda za a yi wa'azi zai nemi hanyar ya da wajen wannan ana kiran shi kufurul iran

to wannan shi ne an gane ku na mu illa qatalahu wali amrul muslimin in ba haka ba sai wato mai jagorancin al'amarin musulmi ya kashe shi in har bai in ya tuba alhamdulillah in bai tuba ba wali amrul muslimin ya kashe shi shugaba kenan al'amarin baya hannun mai individual baya hannun bai ɗaiɗaikun mutane wane ne zai kashe shi wali amrul muslimin wato shugaba shi zai sa a kamo shi a mai tambayoyi a mai bayani dalla dalla a tsaye mai da hujja ko san mai da shubha a ce ka fahimta to idan har an gama mai wannan yaki sai shugaba ya tsaye da hukunci kisa a gare shi al'amarin baya hannu na baya hannunka eh Allah wa alaikum salam Thank you. kufrun amal kufrun amali kamar su jira ga gunki su jira ga gunki kai sai kaga aiki ne amma yana ta mutum kai sai mutum ya yanka dabba ga wani Allah kufur ne amali gashi nan ya kira sunan shehi ko wali sai yanka dabba ismi Muhammad lokacin bismillah ya bauta Muhammad Muhammad ya kafirta kaga aiki da kuma yayin da Allahumma sai dai in an sa mai wuka ne a wuya ko sun diga aka ce in baka faɗa ba za mu harbe ka sai ya faɗa don wannan dalili idan kun duba da kyau babu mutanen da suka fi gudun kafirtawa kamar wa amma kuma su ke jingira wa kafirtawan kuma sai eh, masu kafirta mutane ne ala suna kafin su kafirta sai an bi duk wani ka'ida da ake bi an gane an yi duk wani uzurin da ya kamata a yi wa mutum an mai sannan a kafirta shi kuna wani ko zai iya yiwuwa aiki kafirci ne amma mutum ba kafiri bane saboda ba tsayar da wannan uzurin da ake magana ba kuma ba a bayani sosai a kan abu a yi tafiya tafsilat shi ne matsalan duk da ma dai wa'azi akan aqida ma ko wa'azi akan duka dai wanda ta ahlus sunna wa'azi ne akan siyasa wa'azi ne ya ce kowa ya mallaki kati duk wanda ya mallaki kati ban zo neman aure kada a shi aure shine wa'azi ne ɗan eh, to ɗan jos ne amma ba sa kafin ɗan ba yadda rika ba suna kafirta ɗan uwansu ne a wajen aqida haka ɗan da rika ai aiki ba bayani ko ka dan ma ka kawo أي أي أمير وأزي أكرم من هذا الآن إذا تقدمتم أي ونسول ولا وأزي والله ما لهم إيه كم وأزي إذا جرى بنتا شوف شوف ولا وأزي gaba ɗaya shafu jagoran dokin baya ɗauke da tafi yana rarrafi yana rarrafi idan wani ne a wajen akida amma wala da ba a suna da shi Allah ya sauwake ba bautan gumaka eh, ba ne ba magana ne akan aƙidan jahamiya ina ganin da kuma magana ina ganin akwai magana bautan kabari a wajen masu masu suje masu tsayawa da kabari suna kiran sunan wali badawi da wasu abubuwa da kuma yan jahamiya wato ita cewa da sun san abin da na sani da na kafirta su to wa'annan jahilai ne awam ne aka sa su wannan ra'ayin ba sai musu da hujja ba kun musu da shugaba. ba ne dalili bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir amma duk wanda ya bauta wa gunki ai kuma al'amari ya mu ai babban abin da ya bambanta musulmi da kafiri hoton gunki na iskiriya ba wani magana wani tsayar da hujja kaga mutum ya bauta wa gunki kafiri ne kai tsaye wannan magana wani tsayar tsayar da hujja kamar a ce ne mutum ka ce sai ka tsayar da hujja kan cewa sallah wajibi ne ko kirista ya san that salat is na compulsory kirista shi shiga ya sallah ba shi zai sallah ba a da gangare eh ko yace shi Muhammad ba a nan wani wannan yana da wani bayani sai aka bayani akwai abin da ake kira ma'alumu mai na din da darura wato ana faɗin shi ka san addini ne kawai kai akwai abubuwa masu zurfi wanda suke bukatar bayani ba zurfi bukatar bayani duk mutum ya san cin alade haramun duk musulmi duk lalacewar shi ya san cin alade haramun na'am na'am annahu ta'ifatu eh. min ahkam al-ism al-mawsul wato wani bangare daga cikin hukunce hukuncen ism al-mawsul safara allazani aqama fi manzili wa'annan da suka tsaya a gidana sun yi tafiya kaga safara فعل ماضي مبني على الفتح اللذان اسم الموصول مرفوع بالالف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى والنون في وزن عن الترويج مكرر أه. شيء فاعل اللذان شيء فاعل أقام فعل ماضي مبني على الفتح والألف ضمير بارد متصل بفعل مبني على السكون في محل الوقت فاعل عندك to da a kama da wani alifu ɗin shi a gane ya zama jumla fi'liya wal jumla a filiya la mahalla laha min al-i'rab ila fi mawsul fi harf al-jar ba jirgin jurub ko wa wani wa na ku mudaf ilayhi a gane kama ga alifin na alifu ɗin hadar allazani da zane hu a tsari wa'annan wanda su dangi na ne sun halattu wa'annan wanda su ne sun halattu hadara في المعنى مبني على الفتح الذين اسم الموصول ها آه وانا مبني على الفتح في محل رفع an gane ku gum mubtada aqarib aqaribi kabar mubtada marfu bi damma al muqaddara ala ma qabla ya al mutakallim mana min zuhuriha ishtigal al mahal bi harakat al munasaba huwa mudaf al لا محل لها من الإعراب صلة للموصول أخذت الكلام الذي أمامك ما كربا الكلام يوان دكي كبانك إيه أخذت في لو فاعل الكلام مفعول به منصوب الذي اسم الموصول مغني على سكون في محل نفسي نعتنا الكلام أقاله هو أمام ظرف مكان متعلق بما تقديره استقر الذي استقر أمامك استقر أو حصل أو كان الذي كان أمامك واستقر أمامك هما حصل أمامك أمام ظرف مكان متعلق معروف تقديره استقر وهو مضاف والكاو مضاف إليه آه وشبه جملة أمامك لا محل لها من الإيراء صلة للموصول تقفت بعد الأزهار التي في هديك نا ينكا وسطاشا فلاوه لسكي تشكين لمبوك قد أبتغل وفايل بقى هذا مفعول به منصوب وهو مضاف الأزهار مضاف إليه وهو منقوص التي اسم الموصول مبني على السكون في محل جر آه وانا الناس وانا في أرض الجر الحديث اسم مجرور به أمري الذي أبت بعد الحديثة التي ونو في في أرض الجر التي اسم موصول مبني على السكون في محل جر نعم آه، في حرف الجر متعلق ومعلوم تقديره التي استقرت والتي كانت والتي حصلت في الهديئة يعني الحديقة اسم مجرور وشبه جملة لا محل لها من الإعراب صلة المجرور يعني أقال خبر خبر المبتدا خبر المبتدا مرفوع بالضمة al-muqaddara alama qabala ya'il mutakallim bi dhamma asarin shi hum aqaribun hum aqaribun da ka idafa da ya'ul mutakallim to da ya'ul mutakallim yazo dhamma nan na fa'il za a cire shi saboda adda munasaba da ya'ul da zaka samu mai kasar da munasaba da ya'ul ce khabaru mutara ma'zu a kabar mutara barku bi dhamma al-muqaddara alama qabala ya'il mutakallim mana min zuhuri ai min zuhuri don ba ishtigaru mahal bi harakatin munasaba wato shagaltuwan wannan mahalli da wasalin munasaba shine kasaran nan shi yasa don ba bai bayyana ba ko mu za ku fayya gani ba gurin a saman in allazi da ne a kamu babu jama'a shi ne alif kuma mata ne da yawa allazi ya ce a kamna na'am بسم الله الرحمن الرحيم باب في الذي لا سجود فيه babi game da rafkan ruwa wanda babu sujada a cikinsa wa man taraka salatu tamma duk wanda ya bada to sallar ta cikakkiya ce li'anna sunnatun ghayr mu'akkara domin ita sunna ce wacce ba mai karfi ba wa man nasiya takbiratan wahida duk wanda ya manta da kabbara daya min ghayr takbiratul ihram wanda ba kabbarar harama ba sami Allahu liman hamida ko ya manta da sami Allahu liman hamida marratan wahida so dai ta awul qunut ko ya manta da alƙunuti aw raf'a al-yadayn inda al-ihram ko ya manta da daga hannuwa yayin kafara harama aw tayammum ko ya manta da damaitawa yayin sallama aw tasbih fi ruku' ko ya manta da tasbihi a cikin ruku subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim bihamdi ya manta da shi a cikin ruku aw du'a fi sujud ko ya manta da addu'a a cikin sujada aw allahumma rabbana wa lakal hamd ko ya manta da allahumma rabbana wa lakal hamd ala shay fi babu komai a gare shi a cikin dukkan wayannan abubuwan da aka ambata da annaha sunnatun la la yusjadu domin sunna ce wacce ba a sujada a gare ta na'am wa in sajada laha batalat salatu idan yayi sujada a gare ta sallar ta yi mai ta faci na'am in ta hasa wallazi la sujuda la rabkan nuwa wanda babu sujada a gare shi ya faci eh

ko ina su ɗaya sun ma da tare sannan sai zo ya wanke saman jikinsa zai raba jiki biyu ya wanke gefen dama tukuna na gefen hagu ya fara daga saman jiki wata su su ya ra'a da uku ta wanke kai ya wanke kai su uku ya ɗibi ruwa ya zuba kai ya bubbuga ya ya sosai wata kadimu shatta jasadin al'aiwan kuma ya gabatar da tsagon jikin shi na dama in zai fara wankewa ya fara wanke gefen dama tukuna kafin ya wanke gefen hagu Wata taqlilil ma'i alal a ada da karanta ruwa akan gabbai wa man ya lum'a duk wanda ya manta da lum'a ko ya manta da wata wata gaba daga wankansa badara ila ghusli to yi gaggawa zuwa ga wanke shi lokacin da ya tuna ya yi gaggawa zuwa ga wanke shi san da ya tuna ko da bayan wata guda ne wa adama sallah qabla ya mai da abin da ya sallata gabaninsa a gari duk sallar da ya riga ya yi kafin ya tuna an gane ya mai da shi ya sake sallah saboda ya manta da lum'a ko wata gaba daga wankansa an gane a cikin ya tuna ya yi gaggawa zuwa ga wanke shi lokacin da ya tuna ko bayan wata guda ya tuna ya wanke wajen sannan sai ya sake abin da ya sallata gabaninsa ya riga ya wasu salloli to wannan sallolin da zai sake su gaba daya na wata eh. wa in akhara ba da zikiri idan ya jinkirta bayan ya tuna ba bayan ya tuna sai ya jinkirta gashi ya tuna ya ballo a sai wankewa to wankan shi ya ɓaci wannan wankan ya yi sake wani sabon wankan jaraba a in kana fi a da'il wudu idan ya kasance cikin gaɓoɓin alwala ne kamar a ce hannu ne ya manta da lum'a ɗin ba wa sadafa gasul wudu sai wankewan alwala ya dace da shi a jaza'a ya isa maza a hannu ne da ya zo alwala ya zai wanke wajen da ya huta inda matsalar ke shi a ciki ne ko kuma a cinya wurin da ba a alwala a wajen shi da zai samu matsala ya bar loma a cinya a duk wankan da zai wankan jin daɗi ne ko kuma ba wankan jaraba ba shi kaga wajen yana nan har yanzu a matsayin ba a wanke shi a matsayin wanka ba da haka da isa masa ba amma in yi alwala ya wanke wajen sallallahu alaihi ya isa masa na'am na'am bismillahir rahmanir rahim babu shuruɗin sala babu sharuɗin sallah walid talatu shuruɗin wujubin sallah yana da sharuɗa na wajabci wa shuruɗin sihha da sharaɗi na inganci in ce sharaɗi na wajabci idan mutum ya bashi kai tsaye sallah ya bashi shi kuma wancan sharaɗi na inganci wato in mutum bai sani ba ko wani lalura ya sa yayi na nan an gani in mutum bai sani ba ko ya manta wani lura ya sa ya aikata daga baya tana sallah ya zama ga yadda abin yi fa amma shuruɗu wudubiha fa khamsatu amma sharuɗan wajibcin sallah guda biyar ne ba al-islam musulunci in ba musulunci ta ina ne Allah zai amsa to ko ina ba yadda Allah ya shi ibadan sai mutum ya zama musulmi kafin Allah ya amsa duk abin da yake aikatawa wal bulu da balaga idan mutum karamin yaro ne duk abin da ya aikata ba dole bane ya kai shi ya hau kanshi ba amma har ma abin da ya shafi kamar sallah yanzu yaro ɗan shekara shida ko ɗan shekara biyar shin zan ce mai sai ya yi sallah ina ce mai zo yi sallah ya ce ba wallahi ba zan yi ba yaya me zan masa zan zane shi ce wallahi ba wani gaskiya ba zan yi sallah ba akwai wuya to wasu malamai suka ce wato ka umarce shi tamrinan suka ce la annabi ya ce muru auladakum bis sala idza balagu sab'a sinin ku umurci ƴaƴanku da sallah an sun kai shekara bakwai ne ba albani ke cewa in yaro ne da shekara uku na shekara hudu za ka je masallaci ce ba zai je ba ruwanka da dai ke ta wasa da ibrahim shi to kaka ya kai shekara shida ko shekara shida zuwa ƙasa ka ce mai zai je shi ba za shi ba zai ga gane shi zai ga rinka mai wasa zo mu je ba ka zuwa zo mu je maka mazan kwaila A ga wannan kana jan shi ne da wayo amma ka ce ka bugai sai ya ji a bai taso ba amma yana kaiwa shekara bakwai za ka ce zo mu yi tafila samu shi ma ba duka Za ka yi mishi faɗa ne in ya kai shekara goma na ka fara ne na ka an ce wani ribu a raiha idan balagu idan balagu ashar sinin ku bi yara a ta in kai shekara goma sai wani ke cewa wai yan Najeriya ba a kiyasin kowa idan Najeriya dan shekara biyar na dan Najeriya to adamci shi ya fi dan shekara goma haka dan Najeriya kake za ka kyale ya kai wannan lokacin kai wasa kai shekara goma ya zo kato ne sallan ma zai gagare ka Allahu a'lam amma dai zahirin abin da hadisi ya nuna haka an gane to za ka sai ya kai shekara goma ake fara duka bai kai misali yana da shekara biyar sai ka fahimci ko me aka ce a jiri amma sallah ce ta bi shi bai so ba don wannan mutum ba zai tsallar da shi saboda wai za ka wai za ka yi ba wai ta biya saboda nan da mutara ba zai da ga <laughs> ai shekara annabi ya faɗi shekara bakwai shekara kaza a tsaya kan kan abin da nasu ya faɗa hmm. a wannan ya sa a tarbiyyar turawa cewa ba a dukan yaro tarbiyyar turawa gaba ɗaya ba a duka sannan ko makarantun boko ne ko islamiyya masu tarbiyyar turawa an hana su duka an gane in ka je makarantun private school wanda irin na turawa ne masu ra'ayin turawa in ka bigi yaro wala an kore ka wannan makarantar ka gani hadisi ya nuna mana akwai matashin da ake duka an gane akwai matashin da yaro zai kai abu kai a hukunta shi da wato kuma sahabbai suna dukan yaran akan shaida salaf sun ba mu labari cewa iyayensu kanu ya zuri na ala shahada wal iyayenmu suna dukan mu akan shaida muna ba da shaida a ce ku daina ba da shaida akan abin da ku tabbatar ba sai zai mana bulala duk da magabata ana ana bulala sai dai irin bulalan da ake na wuce gona da iri wanda malaman islamiyya suke da malaman boko shi ba a yi malaman islamiyya da malaman allo dukan mutuwa suke ma yara akwai malamin da ya taɓa ɗalibai bulala ɗari bulala ɗari ya yi aka yi ɗalibi kun ce ɗalibai wallahi kuma aka yi magana ya nuna fushin shi cewa ba a san a yi tarbiyya ga yara ce ba wai ba a so ba ne ya ce ba a so ne mana Dan don kuwa musu bulala ɗari wallahi kuwa irin wannan kaga sai ya ga mutum kaga ya ɗauki wani hukunci ya sa ma kanshi kuma ya tsananta wanda kila da ɗan shi ne ba zai haka ba wani rashin sanin zafin yaro da kuma ciwon abin da zai yana wani hukunci ga yara in ya haifi yara kuma sai ga ya fi kowa laushi ga yaro irin wayannan ya za ko da rashin shi mugu ne amma ɗan shi tun da ya haifi yara yara suna cewa wallahi tallahi ba da ya haihu ba wallahi kuma zai murama shi ya shi to sai kama yaro yaro zai fitari zai kama yaro ya shiga da shi bayi bayi da malamai ke shiga ga ta yake mai yara ya shiga da shi inda malamai ke shiga su yi fitsari ya fito da shi ya dawo duk sauran yara ana sakin su yi fitsari to shi da suke nan shi duk abin da ya shafi abu zai kama yaran kai wajen break sauran yara ana ba su kuɗi je ku sai abu sai kai shi tsaya sai an kula da yaran an ba shi hakkin shi wani lokaci kawai ya zo wacce ga layi na sai ba ni kaza sai ka bai ba yaran sai gara gaba irin wannan sai ga irin wannan kuma suka samu da sai a jarabe su da sanya 'ya'yan ko ba za su irin wannan tsananin dukan da suke ba sauran mutane kuma kowa na gani misali irin wannan duka baya dacewa in za ka yi hukunci ka yi tsakani da Allah kuma ka yi kayi ne don tarbiyya ba yi don mugunta ba eh um, wal aqal da kuma hankali daga cikin sharadi na wajabci akwai hankali wanda bai da hankali sallah bai hau shi ba in bai yi sallah ba Allah bai tambayar shi na madkhulul waqt amma sahuhu ba akwai sabu shi ba wani da hankali bane wawa ne kawai shi ba mahaukaci bane amma sabu ne shi kuma da wata jirgin nan sahuhu zai iya yin aure sahuhu zai iya yin sallah ya zan wajibi a kan shi mutum ne shi amma bai da wayo sosai na dola yi Eh, wani wani yake lissafi wani wani wani zulufi baya yi kan kudi ba mara wani ya fara ba lissafi sai ta kama mai sauran abubuwa yake mawanci to <laughs> da ka sahuhu ba mahaukaci ba ne shi yana da hankali amma wato yana da wawanci tare da shi irin wannan sallah ya haukaci dole sai ya yi da shigan lokaci a gane sai idan lokaci ya shiga in lokaci bai shiga ba sallah bai zama wajibi ba kamar ce yanzu sallar azhar ya zama wajibi a kan yanzu to wani zai ce to yau zan yi tafiya in je Kano ba na so wani bai tsare ni bari in yi sallar asuba da azhar sai mu ce sallar asuba da kai yayi amma sallar azhar wato lokacin shi bai yi ba dukkanin lokacin na fardu ne inna salata kana ala al-mu'minina kitaban mawquta kowane abu an sa mai lokaci lokacin shi bai yi ba in kai sallah ba ta yi ba misali an gane ku? na'am to kila wani ce to hada sallan da ake da ruwa ba a ce shari'a ne ta yi rangwame za ka iya janyo isha'i ka hada da magariba ka yi sallah wannan rangwame ne na shari'a amma sauran shari'a ba ta yi rangwame akan haka ba na'am na'am wa bulugu da'awatin nabi da kuma isa kiran annabi wato kiran annabi ya kai gare ka idan ya zama to baka taba jin kiran annabi ba ba ta maka da'awa ba to baka da laifi don baka yi sallah ba wato ma'ana kai baka taɓa samun sako daga annabi cewa wato ma'ana sakon musulunci cewa sallah wajibi bane tun da kai kalmar shahada kana ta jira sauran dokoki shiru ya musulunta lokacin tauhidi ne kawai kalmar shahada bai san ita ya sani to sauran hukunce hukunce babu wanda ya mai bayani har Allah ya dauke shi shi da kullum kawai ashhadu Allah, la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya san wannan baya hoton gunki ya daina su sujada gunki amma sallah ba bai san ta ba azumi ba bai san ta ba zakka ba bai san ta ba to kuma kiran annabi bai bayyana gare shi ba Allah kuma ya ce wa mai shaqi rasul min ba ba'di ma tabayyana lahu huda kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir duk sanda wani mai gargadi ya zo sai ainihin mala'iku masu gagarin wuta sai su tambaye shi duk sanda aka jefa aka jefa ainihin taron jama'a cikin wutar jahannama sai mala'iku masu gado wuta sai su ce masa alam ya tukum nazir ashe bai gargadi bai zo muku ba ashe idan bai gargadi bai zo ba yaya to uzuri in ya zo ko ba uzuri zo? bala qad ja'ana naziru fa kazzabna sai ce eh wallahi bai gargadi ya zo mun karyata shi wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in to ce Allah bai saukar da komai ba wannan wani shine Allah ya mana azaba na'am na, wa amma shuru istihatiha fa sittatu amma sharadin inganci wanda in uzuri ya zo ana yin mutum uzuri akan shi an gane guda shida ne kaga nan wajen yanzu wato wato sallah ya wajaba kanka sharadin wajabcin sallah kafin sallah ya zan wajibi a kanka sai ka cika wani sharadi guda biyar in baka cika kafin sallah bai zan zo da kasa ba to yanzu sallah ya zan wajibi a kaina idan na yi sallan Allah zai amsa shi ne wannan dole ne yi sallan amma wani sharadi ne kuma wanda gashi dole ne yi sallan idan sallan Allah zai amsa ko zai amsa ba to gashi nan daratul hadith wato tsarkin hadisi gashi ni musulmi ne na cika sharadin da ake magana an gane ga musulunci ga hankali ga kuma ainihin isar da awa ga shigar lokaci ga kaza ga kaza amma sai na yi sallah ba tsarkin hadisi kaga sallah ya wajaba a kaina amma tunda nayi ba hadasi tunda nayi akwai hadasi sallah bai inganta ba ah, wa daharatul khabar da kuma tsarkin khabar su wastiqbalul qibla eh da zaman to misali su ya mutum a wala sai taka fitsari ko taka bayan gida ko kuma an watsa mai fitsari sai ya sallah haka nan sallah ya hu kan shi dole ne mai sallah amma a wannan sallah da ya bai yi ba saboda bai cika sharadi na inganci ba da kuma kallon al sallah ya waje ba kan shi dai tashi yin sallah kowa ya kalli nan shi zai kalli can kowa ya mishi magana cewa ba inda ka kalla shi kawai ba tare ya sallah yana kallon nan wata ran sai sallah ya kalli nan wannan ba shi da sallah sallah ya waje ba kan shi amma sallan bai inganta ba sallan biyu ne kuma mutumin da ya halatta kallon wani waje wanda ba ba alƙibla ba ya zama kafiri ba a kiran shi ahlul qibla yayi sallah duk irin sallah ahlus sunna amma kuma yana kallon nan ne ko yana to wannan wani addini da bai ke ba musulunci ba idan an mai bayani an wayar da shi da gangan yake denawa wannan ba a kira shi musulmi wa min haisu kharajta fa bi wajhaka shadar masjidil haram ha saboda ka kallon al'ibra amma da mutum zai manta ba dama na ce mana in yana da wani uzuri yaya mutum ya zo wato ya yi alwala ya koma kawai zai sallah ko sai hankali shi ya dauke kawai yana kallon nan sai ya dauka kibla ne kawai shi ya sallah sai da idan sai ya tuna ah ga kibla da ya sallar shi sallar shi ta yi a ko kuma ya je gari bai san ina ne kibla ba sai ya yi kirta zai sallah sai ya kira ba daga baya sai gane inda kibla sai sallah ta yi an wannan tasirul aura da rufa al'aura Aura gane mutum sallah ya waje ba kan shi amma sai ya sallah tsirara ba wando ba riga ya tsayi da ya yi sa rawani ba wando ba riga ya sallah na fatan gani yanzu ya hukuncin sallar shi a gani to wato an kayan bai da hankali ne wato ya yi shirin sallah an ce mai mahaifiyar shi ta rasu mahaifin shi ya fada cikin ruwa shi ba ba san halin da yake ciki ba sannan akwai ɗan shi wanda ya haifa shi ma tare ka fada ruwa da mahaifa amma ya aika addu'a to kawai ya ɗora rawani yana so ya sa wa dudu waye kawai sai sani ba kawai sai kama sallah a haka wato ya yi sallah cikin tashin hankali wato ma'ana ko abin da ke a nan dai cikin hankalin shi ya bushe bai san cewa ba wando a cikin shi bai sallah sai da ya gida daga baya sai ne ya eh, tuna sallah ta yi kuna wannan ko wasan kun kalama da magana mutum ya manta yi magana cikin sallah da mutuwa sallah ta yi inda gaga mai sallah ya ɓaci wa tarkul af'al kathira da barin ayyuka masu yawa ayyuka masu yawa wanda ba su da alaka da sallah mutum ya riga yawan susa ko ya riga yawan wasa da gemunsa ko ya riga ya tashi daga nan ya tsalle koma can daga nan ya koma nan wajen ya riga yin dai wani aiki wanda yake mai yawa kamar a malikiya yanzu da mutum zai sallah yana rike da yarinya in ya yi ruku ko su jira ya ajiye yarinya in ya dago ya ɗauka. in yi ruku ya ajiye yarinya in ya dago ya dauka sai da sallah su inda malik a mazhabin malikiya babu saboda aiki ya yi yawa to wannan abin da annabi yayi ba annabi ya yana rike da ainihin umama bintu zainab to ta ce wannan kususiya ne na annabi ya ke banta ne ga annabi banda sauran mutane to tambayar da aka yi musu wane ne ya mai da shi kususiya? al'asulu a ta'asiri sallallahu alaihi wasallam asali shi ne koyi da annabi abin da annabi ya yi an ce a yi koyi da shi sai an samu nafsin da ya ce a'a kuna wannan ko idan aka samu nafsin da ya ce kada a yi koyi da shi a nan sai kai su baka da sallah to tunda ba a samu wannan ba kai ma za ka iya yin wannan a cikin sallah musamman idan ya zama to kowa aiki ya mata yawa kuma ga ainihin yaro yana barna tana aiki ta je kafin ta dawo ya fasa wani tangaran ko ya fasa kofi ko ya fasa kaza to kaga ba ka da mai taimako sai ka ɗauki yaron ka gudu shi masallaci kana sallah kana rike da shi an gano nan shi ma irin wannan in za ka yi ruku ko jira ka ashe yaron in ka ɗago ka ɗauka har ka idar da sallah to wannan in mutum ya yi shi ba za a ce bai daga cikin ayyuka masu yawa da ke bata sallah Allahu a'lam ba shi daga cikin af'alul kathira da ɓata sallah na'am za a tambaye shi kan budurci budurci za a tambaye hada zarar ma eh kalmar shahada da ɗaya eh, rashin shahada ne ta kasa za a zana abin da ake yi bai zama wajibi akan abin nan bai zama wajibi akan shi ba shi ne wato in ya aikata ma duk ba ta fiye da saboda ba shi da farko shi ne budurci amma an za a kama shi da laifi haɗin ka sanar wannan zai yaƙi musulunta wannan ne wannan rashin musulunta shi sa ko da ya yi sallah Allah ba zai amsa ba shi ne ma'anar da ruwan jiya zuwa su ma'ana da zai dawo da zai musulunta duk sallolin baya gaba ɗaya ba a tambaye amma in ya mutu bai yi sallah ba za a tambaye shi kalmar shahada a tambaye sallah da azumi da duk wani abu da ka tambaye shi anil mujrimin ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن يدعو المسكين وكنا نقود مع الخائبين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا هذا لم نكن من المصلين وغير كافرين يجب أن يكون سقر فمتمسوا لكي ما سلم أنا سلم هنا لكي أبدي شيء لكي ما سلم باين كيف شيء لكي yana kutsawa cikin barna tare da duk masu kutsawa sannan wa kunna da kazu yau da yau mun kasance muna tsari da ranar sakamako hatta a kan da ke mutuwa yin mana al'an haɗa duk da furu'a da usul yawa amma in yi musulunta ko shekara hamsin ya yi da ya tsalla ba su ara masu wata lokaci ke waje ba kan ba bai ta irin wajen waje ba amma in yi mutu ya tsire sallar bai taɓa kalmar shahada ba har da sallar za a haɗa hmm. ya idan in dai ya idan da sallah to ba dole bane saki Kuma malamai sun ce na a wa man aka al-qibla a adad lokaci za mu karanta nan gaba duk wanda ya kuskura qibla ya sake inda sauran lokaci ita kuma da wani sun ce a adad lokaci ko tare ba dole da wani ya manta hankalin ya kushe sai da idan sallah sai duba sai gaba kuma ya a adad lokaci a gani shi da kaga akwai matakin da ya wa lam yajid ma yasturu fi awratahu sallahu riyalan wanda bai samu abin da zai rufa al'aura bai sallah sarara na'am Na ba da hannun da ya eh sai ya zama da ana na sallah akwai wanda suka bar wurin kuma wayan kiɗa sun ga wayan eh. an kira na farko da kashi aka ƙara kira na biyu da kashi sai da gane sai sallah sai ka kashe wani kafa wa iya shi Allah zalla ya baci to wai ce yake kashe wayar wai ba shi daman yin magana bai da sallah wannan magana ba na gyaran sallah ba ne, duk da yana dan dauke hankali amma ba zai hana sallah dan Najeriya akwai akwai hayanin da zai hana shi sallah babu a gani wato shi ladanin ya yi caji kuma sallar shi ya baci wa alaikum salam tashi ba la ka ba la'ayi bari ba yi sallah akwai abin da kira kushu'i zina hun fi salatihim khashi'un to wannan kushu'i dole ne a cikin sallah kushu'i ne ka ba Allah tunanin ka kawai ba ruwanka da tunanin duniya ko tunanin komai kawai sallah yi kuma Allah ka dubara kamar malamai suka ce wannan kushuyi din ko da inda mutum ya yi sallah ya san sallah yake ya kabar sallah ya san sallah yake amma hankalin shi ya kushe kan wannan sallah shi ta yi kushu'i mustahabbi ne ba dole bane shine kaulin rajih an gano wannan saboda ka duba akwai abubuwa da yawa da suka shafi kushuyi ka duba bulugul maram ibn hajar ya bude babi na kushuyi in mutum ya yi sallah haka bai da kushuyi haka idan mutum ya yi sallah ah, yana wasa da hannun shi da kushu'i in yayi sallah yana cire tsakuwa zai sujada ba ku a ga dinnan ku shu'i ne a gani sannan kuma in yayi sallah han yana tunanin wani abu Umar dan Khattab yana cikin sallah ya gama raba ya gama raba ainihin uh, sojoji rundunar sojojinsa yana sallah yana ta calculation wa'annan rundunar kaza za su tura su bangare kaza kaza za su yi kaza yana cikin sallah ibn hajar ya kawo wannan jihar wannan ya dan shafi ku shoye shi amma saboda damuwa da wannan jihadin sai a cikin sallah ya raba yadda zai yi da sojojin an gano wannan su sannan za ka wani yana cikin sallah ga doki kusa da shi an yi haka doki kusa da shi wani zai wuri sai jawo yi shi saboda kila ya ajiye shi kusa da yadda ya san barayi za su iya sacewa ko wani abu ya ga doki zai motsa ya janyo wannan ya shafi kushu'i amma sallah tana nan baka akwai akwai alamomi da yawa na kushu'i daga cikin wannan tunani tunanin mutum ya dan gushe ko ya gushe ya yi sallah kuma daidai sallah tana nan sai dai kawai ya bar abin da yake mustahabi hmm. tilawa sosai ban shawi soki sosai <laughs> eh soki da kyau idan ya zama da shi ya san tilawa kawai zai riga ya bakin shi ya ya saba za wani lokaci mutum ma yana cikin rashin lafiya ba yana cikin tsanani amma yana tilawa shi wani mai tsanani amma tilawa yake da kyau ba na kallon wani hamdu a shaɗu Allah ilaha illa an tsaka kwatu da yake Thank you.